تدري في البحر بنعمة الله بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وموالاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma ɗaukaka wanda ya yi muna arzikin sake haɗuwa a cikin wannan masallaci daidai wannan lokaci a yammacin wanda yi ne na lahadi wanda wata ya kare ko ya kai da takwas ko da bakwai wani salli sayin sabaniya akwai shekarar yaran jama'a minti takwas ko da bakwai wani sun ka ce da takwas to kaga mai da takwas yau ya zan talatin amma inda bakwai na to yau 29 kenan ban sani ba wani official daga ofishin dubin wata na majalisa sarkin musulmi wato sultan of sokoto eh na nawa 24 24 ne ko ah ya juma'a 22 to yau 22 daidai da 17 ko 18 ga watan disamba na wannan shekara muna cikin suratul anfal mai tarin albarka mun tsaya aya ta 18 ko ko sha bakwai hmm? domin tsaya sha ta bakwai sha aya ta sha bakwai walakin na laharama yi yubliyar mumini na minhu bala an hasana inna Allah na aliyu sai aya ta sha takwas za mu tashi ta sha takwas zalika wa anna Allah kai da kafirin hmm.

للكافرين عذاب النار So, uh, bayan a tasha uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu to abinda Allah ya yasa Allah ya azabtar da su aka karkashe wasu aka ribace wasu aka kamo su saboda su saba ma Allah su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man yashaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul shadidul iqab duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah to azaba Allah mai tsanani ce gare shi shine malai ce wa hadhihi alqaida ama wannan kaida ce ta gaba ɗaya bata tsaya ga mutane wancan zamani ko wani wasu mutane ba a ta hada kowa da kowa zalikumul azabu wannan azaba karkashe su da aka yi su mushrikai aka karkashe wasu aka wannan azaba Allah ya ce fazuquhu ku dandane ta ayyuhal kuffaru ya ku kafirai fi duniya a cikin duniya wa anna lil kafirina azaban nar kuma lalle azaba ta tabbata ga kafirai azaba wuta a lahira muhattamun kuma abu ne wanda babu makawa sai an azabtar da su وكذلك لبعض الفساق المسلمين na عذابا داهر ce ga sashen fasikan musulmai azabun na kuma azaban wuta illa annahum la yadumuna fiha bambancin kafiri da musulmi wajen shiga wuta in kafiri ya shiga bai ta abada shi ko in fasikin musulmi ya shiga akwai wani lokaci da zai fita kama fil hadisi kamar idan zo cikin hadisi wato cewa wanda duk yake da ko da misqala zarra na imani cikin zuciyarci ba zai dawoma cikin wuta ba amma dai za a sha wuya za a sha ba daɗi Allah ya kare mu don haka in an shiga ba a san lokacin da za a fita ba don haka abin da ya kamata mutum ya yi yakacin ƙoƙari na nisanta abin da zai kai mutum wuta kuma yayi addu'a rabbi sallim sallim Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu thumma tatarraka bi dhikri asbabin nas sai kuma ya ci gaba da ambaton dalilan da suke sa a samu nasara allazi huwa biye yadihi wanda nasarar nan ga Allah take to wannan dalilan nasara din su ne an yabzul wasu ahun. mu'minai su yi iyakacin ƙoƙarinsu su yi baiwa da ƙoƙarinsu iyaka ya abin da suka iyawa wa huwa allazi yaqtulu al-kuffara Allah subhanahu wa ta'ala shike kashe kafirai wa yunjihu ramiyata kuma ya sa kibiya ta yi nasara ko halbi ya yi nasara ina turma lokacin da za a jefa abin halbi din wa yudha'ifa tadbir al-kafirina ko wa yudha'ufa sai ya raunana tadbir al-kafirina wato shirin da kafirai suka yi fala yublihuna ba samun nasara kun ga yadha'afu ke wa yadha'afu to kusan akwai da'ufa ya yi rauni da'ufa ya yi rauni sai a ce ya da'ufu akwai rauni akwai ninkawa ana cewa da'ufa ba'afan wa alima na fikum ba'afa. sannan shi kuma ana cewa da'afahu ana cewa da'afahu ya ninka kenan wannan shi kuma ribirbiyawa ninkawa don haka bi'ifu shi an riɗi abinda an ka ninka amma ba'afu shi ko rauni don haka kamar yadda mazdarin ya bambanta shi ma fi'ili ya bambanta shi yasa kun kaji ina ta lalabawa ya zan karanta wurin ga an san dai cewa wanga ba ninkawa bane ko eh? aga don haka ba daga da'ufa ne kaga wayu da'ifu tadbirul kafirina sai ya raunana ko wayu da'ifa ad'afahu daga ad'afahu ya raunana shi eh an ce ufa yayi rauni da kai ne amma ad'afahu ya raunana shi to sannan akwai da'afahu shi ko ya ninka abu ya rubi ya shi da'afahu ifan to Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi da bayani cikin aya ta goma sha biyar cewa al'amari gare shi yake amma dai kuma ba mu zamanawa hannu sake mu ce a Allah ya kawo mana nasara ba mu yi komi ba sai mu yi namu aiki abinda da muke yi الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم لقيتم الذين كفروا ذهبا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تغيروهم فلا تغيروهم الألباب ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندى suka ba da gaskiya suka yarda da Allah suka yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gazgata cewa akwai ranar sakayya ranar tashi alkiyama ran da Allah zai hukunci tsakanin bayi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir bayan hukunci wasu jama'a su tai aljanna wasu ta wuta to masu wannan sifa idza laqitumul ladina kafaru in kun gamu da kafirai zafan wato yazan mujtami'ina kuna masu haduwa da su fagen fama ka annahum li ya zahafuna. asalin zahafan siffa ce ta tafiya wato wata irin tafiya tafiya ta wato kunkuru an san kunkuru yana gudu ko ya sheka a yi tahiya ta ba ta da gudu ne bai da sauri to galiban shi balarabi ke ta ta zahabu sulahafatu wato kunkuru yana tattaki wato yana tahiya sannusan to shine kun ga tahiya sojoji tun da jama'a na da yawa suna tafe to ba a samun a yi tahiya mai sauri tafiya ce wadda yake taki guda-guda ina jin ai da yan agaji ma ko yan sanda inda za a zo a yi fareti irin wannan tambaya ake zahab kilomat home to shi ake ni to in kun haga mazahafan din nan shine tahiya takawa guda guda shi ake ce mazahafan kuma abin da ke kawo wannan saboda galiban taron jama'a ne ba sai wani ya dauke kawa sai ba sannan ka azata ka ina haga wani sauri babu sauri to in kun ga game da kafirai alhali kuna taron jama'a runduna falatu walluhumul adabara kada ku juya musu baya muhazimi da kuna masu kariya don haka wannan aya ta hana wa musulmi gudu fagen fama sai dai dan abinda an kai rangwame cewa in yawan na kafirai ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa wannan in mutane musulmi suna ganin in sun gudu suna iya tserewa wannan suna iya zame jiki ja da baya ba tsoro na ba haka ba haushe yake ta ko kuma sun ce in ji rago rago yana jawowa baya don ya kai farmaki to irin wannan ja da baya babu komi amma dai musulmi su gudu su bar kafirai kafirai su bi su baya wanda galiban ko sun gudu ba tsere da su yi bi za a yi a halakar da su za ka musulunci bai ba da goyon baya ga mayakan musulmi su gudu Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa man wallihim yawma izin dubura ranar yaƙi ran da musulmi suna gamu da kafirai duk musulmin da ya juya baya to ga ga kun ga sharadi ne ko wa man yawallihim yawma idhin duburahu man wannan shardiya ce sa akwai man mausula akwai man istifhamiya kamar yanzu ne ce man anta kaga wannan tambaya ne ko kuma ana tambaya da man game da mai hankali kama yanzu ni ce ra'aitu man tuhibbuhu ra'aitu man tuhibbuhu to man din nan ka ce tambaya ta akai a'a sai dai ka ce mausul dai man din nan bi ma'ana allazi na ga wannan da kake kauna na ga wannan da ga wannan ra'aitu allazi tu hibu, tuhibbu ra'aytu man tuhibbu to amma in nace man fa'ala kaza uwdihi kaza to kaga nan man sharadi na na yi sharadi dole akwai jumlar sharadi akwai jumlar jaza'u to anan wa man yuwallim yawma idhin duburahu jumla ce shardiya ga fi'il shardi nan wa man yawalli don ka'ida majazumi ne majazumi ne tsaurare ne to ga jawabi can kada ba a da gadabin minan lahi wa ma'awa hu jihannan wa shi an jawabin wannan sharat to amma ga abin da ya bijiro sai aka istisnai aka ce illa mutaharrifan liqitalin sai wanda ya dan karkata ya ɗan sheka ya bauɗe likitalin don dubarar yaƙi da an yori himul farrata ya nuna musu kamar gudu zai yi makidatan amma saboda dubara ta yaƙi wa huwa yuridul karrata amma yana nuhi ya mai da gami ya sheka don ya shirya ya mai suwa musu da ɗauki wannan babu laihi gare shi aw mutahayyizan ay munzamman ila fi'atin ko kuma mayakin da ya juya baya amma ya juya baya ne dan ya komo ga jama'a te runduna te yayi nisa ga runduna te ya dawo cikin jama'a ya sheko ya dawo cikin jama'a te dan su sai gaba dai wannan shi ma babu layi ai jama'atin minal muslimina yastanjidu biha dan ya nemi taimaka su to amma wanda ba waɗanga guda biyu ba ya juya ya gudu wurin fama fagen fama ba gada ba to hakika ya dawayo da minan lahi da hushi wani irin hushi mai tsanani daga Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomashi wutar nan ce wa bi'sal masir tir da makomashi kun ga ashe babban laifi ne gudu fagen fama babban laifi ne yana cikin kaba'irori don ga ka'ida duk laihin da ka ji an ƙyace mutum da shiga wuta babban laihi ne duk laihin da ka ji an ce manzo Allah ya barranta da wanda ya kaza babban laihi ne duk zancen daga duk wani laihin da ka ji an ce an tsine ma wanda ya kaza babban laihi ne Allah ya kare wa hadha makhsusun amma wannan hukuncin da shiga wuta ya keɓanta bima idza lam yazidil kufaru ala tsayfi in ya zama kafare ba su wuce riɓi biyu ba wato musulmi na dubu ɗaya kafare suna dubu biyu to bai halatta musulmi wani ya gudu ba domin kowane musulmi yana iya yaƙi da kafiri biyu a aƙalla ya yaƙi kafirai guda biyu saboda Allah zai taimaka mu musulmai wa annal kafirina la maula lahum su ko kafirai ba su mai taimakon su amma in sun wuce nan sun wuce ninki biyu to musulmi in suna ganin akwai ana gudu a tsere suna iya tserewa amma gudun da ba a tsira wannan bai da amfani shi yasa wani mayaki da ake ce matarikum da zayat wanda ya buɗa isbaniya wato isbaniya Spain. to dama akwai ruwa da aka tsallakawa tsakanin ƙasashen larabawa ƙasashen morocco a tsallaka can da suka tsallaka da jiragensu da makamansu suna da runduna mai ƙarfin gaske da aka ta tsallake sai wannan kwamandan yakin sai ya kone jiragen nan inda jiragen ruwana irin na dauri sai ya kone ya tara mayaka ya musu hudu ba yake ce musu to jama'a ku sani al'adu a mamaku. walbahar wara'akun ku sani za mu ta mu makiya nan gaba inda muka ta tasamma waɗanda za mu yaƙa masu ƙarfin makamai masu ƙarfin yaƙi sannan baya in muka yi baya gulbi ne babu wani tsallakewa saboda haka ku yi yaƙi ku yi yaƙi iya gaske ku mai yin shahada yin shahada mu ci nasara ko mun gudu ba mu tserewa kun ga wannan babu wurin gudu ko an yi gudu ba tserewa za a yi babu wurin tserewa sai a zo a kame wannan dubara ya yi kuma lalle Allah ya mai nasara ga wannan dubara da ya yi tasa mayaka ne babu wanda ya razana ya samu kariyar gwiwa na teato bari ya sheka ko kuma ba su iya yakin gaba su koma haka suka ci gaba da yaki Allah ya ba su nasara wanda wannan yankin ya zama cikin yankuna na ƙasashen musulmi kuma musulunci ya yi ƙarfi har ya isa don tana cikin turai ko kunga da wannan musulunci ya shiga turai kuma ana ganin cewa ya isa haffaransa faransa tun wancan lokaci na farko haffare da sauran yankuna na ƙasashen turai kunga inda ba su yi wannan aikin ba da musulunci bai kai can ba wannan lokaci so ba a gudu a fagen fama babban zunubi falam taqatuluhum falam taqatuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موجن كيد الكافرين فلم تقتلوهم Allah madawakin sarki ya ce, Ba ku kuka kashe kafirai ba bi badarin, a wajen yakin badar duk watikum ba ku kuka kashe su da ƙarhin ku ba walakin Allah qatalahum sai dai ga hakika Allah shi ya kashe kafiran nan wa bi nasrihi iyyakum saboda da taimakon Allah gare ku ne kuka yi nasarar karkashe su wa ma ramaita kai jagora annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baka yi jifa ba wato kajjehe a ainihin alƙawami wato idanun wayannan mayakan na mushrikai su wajen su dubu idan maita lokacin da kajjehe su bil hasa da tsakkuwa wato da ƙasa ba jihar ka ta yi tasiri ba aikin Allah ne don aikin mutum cika hannu guda na ƙasa a watsa bai kai ga idanun mutum dubu saboda haka aikin Allah ne shine yace la anna kaffan min al-hasa la yamla'u uyun al-jaysh al-kathiri bi ramyati bashari walakin Allah rama ba kai kai jiha ba ga hakika ka sami idanu Allah shine ya jehe idanun su bi isali zalika ilaihim don Allah shine ya isar da wannan kasar zuwa ga idanun su fa ala zalika li al-kafirin wato ya yi haka don ya rinjaye kafirai ya sa a rinjaye su wali yublil mumini na minhu an hasana kuma don Allah ya wa muminai baiwa mai kyawu wato shine bala'an bala'i hasanan mai kyawo don haka a cikin larabci an ce bala'u yana ɗaukar ma'ana biyu shi na cikin al'asma ko al'alfaz al-mutabada lafuzza wanda sun kunshi kishiyoyin juna ma'ana kishiyoyin juna larabci yana da wannan ban sani ba turanci kuna da haka nan ana maka kai makarancin turanci ne kuna da irin waɗannan ba synonym ba a'a almutazada wanda kalima ta amma tana da huska biyu kishiya da kishiya akwai su ko to larabci wato yana da yana da abin da hausa na da ina malami hausa to a bamu misali da guda eh jaraba ce yanzu in ce wani ya samu jaraba ya ba hausa ya zai ɗauka eh <laughs> to bahaushe kan jarabawa matsala ɗaya ɗauke ta eh matsala kawai ya ɗauke ta eh bahaushe bai ce hakan eh? eh gwai to yanzu yanzu gwai ina aka wanda ita yanzu wanda an kawo haihuwa ce gwai ya yi ko yanzu wani ya faɗi ko wani yaro wanda yake bai jin magana zamna kunun zamna kunun sai ya ce wurin kaɗau da ya ce sai ya faɗi sai an ka ce gwai eh da to Allah to an ta ko ni malami mai wannan amma kila bai iya hausa ba eh eh eh da to cikin dai a larabci wannan ana ce almutadad almutadad don haka bala'u na ciki haka nan yarju yana ciki yarju arraja'u din nan yana ɗaukar ƙamna yana ɗaukar tsoro kuma akwai ire-irensu to Allah tabaraka wa ta'ala yace ya yi haka dan yawa muminai jarabawa mai kyau ya ba su baiwa baiwa mai kyau. ai bala an hada an hasanan kuwan nasru shine ya ba su nasara wal ganima da ganima inna allaha samiun hakika ubangiji mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku alimun mai masani ne bi ahwalikum da halayen zalikum zalikumul bala'u haqqun wannan baiwa da Allah ya yi wa musulmi gaskiya ce wa annan laha muhinu kaidil kafirina kuma lalle Allah shi yake raunana wato maki da kafirai suka kulla duk shirin da sun kai sai ya bata shi ya raunana shi ya zama bai aiki ba wa qur'a bi tashdidil ha'i wat tanwin fi muhin wa nasab kaida akwai qira'a wa annan muhinu kaidi ita ka karanta ko muhinu kaidi da idafa ke akwai kuma tanwini muhinun kaidal kafiri wato Allah duk ma'ana guda ce amma dai akwai bambancin kira'a kuma abin da yasa aka samu bambancin kira'a saboda muhinu ismu ismu fa'il ismu fa'il ne ga ka'idar larabci ismul fa'il yana aiki irin na fi'ilinsa wato kamar yadda ake cewa muhinu kai da kafiri ana cewa kuma wa an inda ba ba nasin qur'ani ana cewa wa anna allah yuhinu sai a zo da mudari madadin wannan ismul fa'il saboda da ismul fa'il da fi'ili mudari duk ma'anar su guda ne suna nuna alhal wal istimrar halin da ake ciki da kuma gaba ai shi yasa an ce wata rana ana jihar sokoto manya-manyan malaman nan na jihar sokoto tsohuwa wato tun daga zamfara an nan sokoto hakabi an tsamo wasu kararan malamai wanda su ne at membomi na majalisar limamai na juma'a da kuma wa'azi preaching board in mutum na son a ba shi certificate a ba shi dama a yi mai rajista ya zama mai wa'azi sai an kawo shi a yi mai jaraba a kawo shi gaban malaman nan sai a yi mai jaraba sai a ce wa'azi haka son kai ko tafsiri shi mai wa'azi ana iya shakila ya karanta ahalari ko ya shimawi don kana yawa mutane wa'azi ka karanta musu a ahalari sun karu ta tunatar da su amma shi tafsiri babban al'amari ne in mutum yace mai tafsiri yaka son ya zama a yi mai jarabawa to wannan babbar jarabawa ta domin manya dole a yi musu jarabawa babba yanzu jarabawa ɗan firamare tana zama da ɗan sakandare tana zama da ɗan COE jaraba yan COE tana zama daidai da ta jami'a eh an da graduate to ya ka aza jaraba ga dan an da graduate ba ita za a azama ko abu guda za a tambaya ko sallah ta za a tambaya to in ɗalibin masters ya zo shi kuma za a yi mai jaraba akan sallah ba a yi mai waccan jaraba domin za a yi mai kowa ana mai jaraba a daidai matsayi ne to wannan bawan Allah ya zo mallaman nan su malam shehu na liman ya zauna gaba gare su an ka ce to ya ɗauko alƙur'ani ya buɗe ƙur'ani tafsiri ne suratul bakara aramma inda sun ka ce karanta ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'adu bitabi'in qiblata ba'adin ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم cikin wannan aya akwai tabi'un akwai tabi'in ko wuri nawa <laughs> Allah nan ma ya ce dariya akwai tabi'un da tabi'in to sannan akwai kiblata kun ga an ce ta amma an tabi tabi'in kiblatahum wa ma ba'aduhum bi tabi'in kiblata ba'adin? akwai guda ko ko biyu na to biyu ne mu doka biyu to wannan bawan Allah mai son a bahi izinin yin tafsiri sai malaman nan suka ce kiblata din nan mansubi na ko an ka ce eh mansubi ne mansubun bil fatahati zahira yace to mi mai na A akan mi an kai mai wasali sama to duk inda an ka tambaye shi gaskiya ya bada amsa sai nan suka ce dan da ka yi kokari amma dai ka take ƙara karatu ba ka dawo insha Allah za a za a baka <laughs> to kaga sun daɗe shi a wani wuri inda bai tsammani kaga ga tsammani wajen ya ka tsammani a ce hussara mi Allah ya ce na nan ga to an ji ya hussara an ji wannan hussara, to sai an ka biyo mai ta nahawu ko ta nahawu mai sarkakiya shi yasa abin da yasa ni kawo ga kissa hikayat saboda nan wurin ga irin wannan matsalar ce kama inna laha, baligun amrahu akwai baligu amrihi kaga shi ma an ce baligun to amrahu za a ce an yi tanwini za a ce baligun amrahu amma in an ba a sa tanwini ba an kai don ma guda sai a yi idafa a ce amrihi da wasali kasa ya zan mudafun da mudafun ilayhi to ah, kuma wata kira ana cewa wa anna da muwajjin muwajjin da tashdidi thumma altafata ila al-kuffari yaskharu minhum sai zance juya zuwa ga kafirai ana dariyar su wato abin nan ainihin ana musu sukuriya ko ana musu sukuriya kuma sun cancanta a yi musu in tattasu تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله تبارك وتعالى يتم مشركي إن تستفتحوا in har kun nemi hukunci a ayyuhal kufaru ya ku kafirai ai ta talibul fataha ayil kaza kuka nemi fatahi wato ma'ana hukunci kuka ce Allah kai mana hukunci to Allah ya yi hukunci ai su kala abu jahalin a lokacin da abu jahali minkum daga cikin ya ce. Allahumma ayyuna kana aqata al-rahimi wa atana bima la na'rifu fa ahinhu al-gadata ay ahliku abi addu'ar da yayi ta ci wai yana nihin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'a tai alhali busa gare shi take don cewa ya Allahumma ya Allah ayyuna kana aqata lir rahim duk cikin mu duk wanda ke yanke zumunta wa atana bi malana na'rifu yazo mu da sabon al'amari wanda ba mu san shi ba ba hin hulgadata ahli halaka shi da sahin nan sahiyar ga kai da ya tsallake ta Allah ka halaka shi da sahiyar wato ranar yakin badar to Allah tabaraka wa ta'ala yace in mushrike sun nemi Allah shi hukunci tsakaninsu da annabi da mu'minai faqad ja'akumul fath to hakika hukunci ya zo bi halaki man huwa kazalika shine Allah ya halaka wanda adda wannan siffa da Abu Jahl yayi wa addu'a wa huwa Abu Jahl ba kowa bane shi Abu Jahl ne wa man qutila ma'ahu da waɗanda aka kake tare da shi wajen mutum saba'in dunan nabi sallallahu alaihi wasallama ba ka annabi adda wannan sufa ba sallallahu alaihi wasallama wal ne da mu'minai su wannan addu'a ta tsallake su ba ta fita ba Allah Ta Baraka wa ta'ala yana ce musu in tsuntsu ya kira ruwa ruwa sun canye shi wa in tantahu amma in kun hannu anil kuburi wato kuka bar kafirci wal harbi kuka bar yaƙi kuna yaƙin musulunci fa huwa khairul lakum kutuba shine ya zama alkhairi gare ku wa in ta'udu liqitalin nabiy in ko kun ka sake komawa ga yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'ud mu ma za mu koma li nasrihi alaikum mu taimake shi akan ku duk lokacin da kuka tunkare shi da yaƙi za mu taimaka mi walan tugni ankum fi'atukum kuma taron jama'a ku ba zai amfane ku ba ba zai ture muku wannan kashewa ba da wato kariya shay'an da komi walau kasurat ko da rundunar ku ta yawa ta fi wannan da kun kai yakin badar da ita sunawa sunawa sun kai yakin badar mushrikan makka mutum nawa na mutum dubu ana ganin ma kila sunan dora bisa ga dubu amma dai an kaddara su dubu ne saboda inda aka gano haka nan ya rakunmu da suke yankewa su yi kalaci da su aka gano cewa sun kai su dubu don rakunmu suke yankawa na rakunmu lalle abincin mutum dubu ne Allah tabaraka wata'ala ya nuna cewa sun ninka muminai kashi uku ninki uku to Allah ya ce ko sun yi haka nan in dai suka tukari annabi da yaƙi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai taimaki annabi da muminai wa ƙuri'a wa anna Allah ma'al mumini kuma lalle ubangiji yana tare da muminai ai bi fatahi anna ala taqdiril lami wa anna Allah wa quri'a bi kasariha wa inna Allah istinafan sai zan istinami fara wato sabuwar jumla wannan ma abu ne wanda ya kamata jama'a ai ta karanta larabci karanta larabci addinin ga namu ba a gane shi sai an karanta harshen larabci ana yi wa tarjama a gano muna wani abu ko da turanci ko da hausa ko da yarbanci ko da zabarmanci Sillanci da sauran halussa amma kamar gindin icce ne mai sassaka ya zo ya sassaƙa ya dogo kwalfan nan ya sassako. kun ga ya ba gindin a aiko yana can asalin iccen na can to haka ƙur'ani in ne ba da larabci na an ka bayani ne ba to an tobo wani saƙo amma sauran yana nan an ka bari saboda haka koyon larabci ya zama wajibi yanzu ku diba ba ka da dama inda ake cewa anna ka ce inna ko ba cikin ƙur'ani ba ko da magana ta waka da muka ta al'ada ina ka heto ina zakana ina kwanan gida ya iyali kun ga dai ba muna yin ta don samun lada ba ko to in dai da larabci na yan zakai to in akwai anna ciki ko inna to sai ka bi ka'ida dole ne ka bi ka'ida inda za a yi fataha ga alhamdan nan ka yi fataha inda za a yi wasali kasa ga alhamdan nan shi kuma kai kun ga nan ba maudu'in wannan bahasi ba ne amma dai ina kwadaitar da mu sai ci gaba da karantawa ai an gane dai abin da ka ne ko? to shi nan da yake akwai ƙira a huska biyu wata ƙira'a wa annan laha akwai wata ƙira'a wa innan laha to amma akwai dalilin da yasa za a ce anna akwai dalilin za a ce a inna domin kowace da wurinta yanzu nan ya ce bi fatahi anna ala taqdiril lami wato in kaga an yi fataha saboda anna din tana da mahalli fi mahalli jarin take in anna ta zamfi mahalli rafa'in ko mahalli nasbin ko mahalli jarin to fataha ake in dai jumlan nan ta anna tana da matsayi cikin wannan jumla tana da mahalli to wasali sama ake yi amma in ya zan ba ta da mahalli ya zan isti'inafi ne farkon magana na to in dai farkon magana ne wasali kasa ake yi da alhamzan saboda haka shi ne ya ce wato um, wa kasar ya kasri yi istinafan sai ya zan fara wazance ne in fara zance na za ka yi to wasali kasa hake ko da magana ta kake yi ta al'ada masanan sai ka ce innaka qawiyyun innaka qawiyyun ba ka ce annaka tun da harkon magana ne ba ka ce naka ƙauyin sai daga ce in naka ƙauyin ko kuma in naka mutu'un kai mai biyayya ne ko in naka salihun kai salihi ne saboda mi farkon magana ne haka nan bayan kala in inda ta zo bayan kala wasali kasa aka yi kala in ni bari mun kala in ni abdullahi a al-kitab in alaran ma za ka samo inda an ka ce kala cikin ƙura'ani sannan an ka ce anna kawo mini na kalubalance ka lalaba lalaba cikin kwamfutar ta a ce kala kuma a ce anna a to wagga anna ce ba anna ce ba wagga anna ce istifahami ne da dai da taukidi <laughs> to ba mu cewa babu sai in dai ma an tashi ya lalaba bai samu masanin nan lokaci ya yi gom down ah, to amma akwai sauran abin da za mu ɗan karancewa ciki hmm. to wa ma za ta fa'alul kasaratu wani amfani yawa zai yi yawan kafirai kenan idza kana Allah fi janibil mu'minina in har ubangiji ya kasance cikin janibi tare da janibin mu'minai wato bangaren innal ma'araka ala hadhan nahwi lalle fagen hama wanda ya kasance bisa ga haka irin wannan wanga bangare ba su tare da Allah wanga bangare suna tare da Allah to lan takuna a abadan ba zama daidai wa daidai har abada da annal mu'minina ma'ahum wato saboda mu'minai suna tare da ubangijin su wal kufara laysa ma'ahum illa anfusuhum nan al mu'minina ma'ahum Allahu ko karanta min naka ma lawli لأن المؤمنين معهم to wanga bugunawa sai an ka cire ismul jalala din ina akwai bulun biro da na dan rubuta ko da ke Allah yana tare da mu'mine wal kufaru su ko kafirai laysa laisa ma'ahum illa anfusuhum ba su da kowa sai kansu wa ma adafa kai mamakin rauni wa ma akasara kai mamakin hasara janiban wato janibi bangare ya haribuhu wanda Allah ke yakin shi akasar janiban wato wannan shine janibi wanda yake hasara ya haribuhu Allah wanda Allah yake yaki wa ma akawa wa ma arbaha arbaha janiban yatawallahu Allah don haka ba mahi karfi ba mahi riba kamar janibin da Allah ya jibince su yana taimaka musu alhamdulillah kuma bakin wannan abin da muka karanta za mu tsaya a wannan darasi na yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfanar da mu da shi Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu lada baki daya